gori to lokacin dinga in ji kan ka nemo ga yi fona fa to kunni maka amma fadribu hunna darban ghayra mubarrahin iko yani ni karkaryan kan si bora mare majji banye karyan bo e bi matkul kan ni karna masilan bo mondu maga isi mondu maga amma ni da karda hamu ga matkan dai ni izo da ture ni ga karmanti bartare ma ga sai amma ni ma har sai ni izo da go ture da ni su koy fa wala ni su kai mo do. ni bai kan ni ga kar ni ga da bandi am bai kan talini ni gote wal binne maska annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma alaiha li Ash? zan kai ni to jiri wai wongo kai ni gingaro te am boni ni ni wonni giri yi mi yamari mi sinti mi gingaro di to jiro wani sibi dingar jiro yi bosan wuri ka karyan wani manti bartare karyan no a a ni ba bora ni ba ma hansa sai no ruga ka na daban ne karyan no to bor wannan mo da yi ko ta turu tunan kan iga ka iga kar mo am te lakkar ma ga sai manti ibartare karyan wal matki ko wanda karda wala a a dukure kayan mana karyan a iga kar am bai kar da mabiyan da karyan amma ko ita di kar a ni kar kalimo sila ko musban go tabandi ni ma musu ba ka din ga solution ta ce ta kan zakan ga san dil ne ni muke ci ikwar go fo wakiliyan na rage ce ci ba bai do hare da yi do goro ari jo do hare do ibi imici mor bidi problemu imici kun wani ci mu no ga ci mu barakan da talibi sarai no ta tawo wadin didi iru mu ko fonda ira نعم كان يقول سبحانه وتعالى إني أريد إصلاحا يوفق الله بينهما لدي ولكن وكيل كان كان سوبتي إني إلى أنسان وإلبا تو كان يقول موافقتي إفهم بذلك to wani wo dir ko ti wo mora kar ma ku kan ni ga kar da masina mo mo ma wali haram mo ma kar mo ma wali manti manti wanda bo ba banye no wani sai haram mo ma kar mo ma ga adamai zukul a wani alforma bewa wani bolsai haro a yakan ga goro ka tare da a wani a yi ni wani da dan can ramata no wani sai yan islam tare shari'a ra babu wani banya sanno ka fara kan gori kon ga tikkalni ma kun kira gati wani no nuna ta ko su wani gori banya ma matin wani an gani di haramno ni ni wanda san nannin ne ni bina tun wai ni futu ni bikari ni wani san alkan ni ni i kan bai go wasu mo e wani do san kan garba ma fuso e di wani a ma halal a asi halal hatta yin ma mani ga kan ga mu ga ma lukke ma kan kan ne ka ga kan ga mu bai ne kariya da ka ma to wani banda in ko idiya sallallahu alaihi wasallam ani abu al-haqiqa kin wanda yirha wala tuqabbih masina se kabbahaki la il ko imin meran il ko min tebor dum bo parce que ni wona ngati wonde se il ko min lani ha il ko de min hawka subhanallah wani amir gumo kunya don daga mara wani dumo aman abun da musiki a sai yadi wani go husnul ishrara gorai hannara sanni hanno ba mantin wanda no irko subhanahu wa ta'ala ni ladaba jani wa qulu lin nasi husna wasalam borai se yi hanno wasalam borai se yi hanno wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamid irko ni daran da salam aran makan daga koi sanni kaga sanni hanno no yin da salam musallim da salam irko ni di wala ni irko ni halaci irko min yetti banda irko min nakkasandi wani o a meeri kurñande wonde kama ha asabu ni alqurama tin wonde sey zami fo sey nan ka hayaga meeri bara kan min da gogo goro ni kagani irko ma laali wani irko ma meerandi wani irko ma tebol jasante ni ɗi nin no musuwo nin da ninda gogo nin kam bor jasante goni jarga wala nin kam irkoy laali hari goni jarga ni ɗi a meeri gumo wani ko yadi nim sati wani sati wanda su haram yadi no wala tahjur illa fil bait masadi ku yanka dai fuwara nin da gama nin da no be yange zama matkulkan no kunyan do da igo charwo iga char zobe iga machar dori iga char hatta char mai iga hatta ebimo kunyan da wande isu gorba ne ne mene sam sam isin da masala mun dai ta mun ya wani ko kullu baya ga ni di al ne wai wanda mun bai ta da sai ya wuce dai wala wai borkane wai kuri mun bai ta da sai mun bai ta da ko din ko ni hasa dai ta taliyo kai zarmai ne kai mu goro kai mai yake dai tali goro kan dai tali goro kan tociya tali goro kan mantociya tali kai goro tali dai goro to tsari kai na ne kan da te wancan mai hatta ya walcar mai dunguyan ga huncar ga zamin kwai diya sallallahu alaihi wasallam kun gogo yi ce zari mai mudu imasalan da yi mai dungu kuna da wai futa sai yi hafsa a ci ba ko sai kan da umar ne he umar wurin ganda goga charmi hatta A ne so yi sai nuna ko ne te ondona se he barkan bisinin bumbo wallahi go wone te ase ani mate ayano umar hamburan da umar gartan umar zugu koy izo wayo kan ta hafsa ani hafsa wai mata no go ma labari ni an rafo ga be dum ko annabi ga za su bai su kutum he ani wallahi ya A ani to wallahi ma abul ilko ko rom su go su ni mo de ilko idi adu ko sai kadi maage kon soodu koye ha koydel mo nden soodel mo halci to ndi woy mon alhaalono goyaade to de koyte anindi potaya wandi kum bo nina di poten zama gorano kata hay fonga ten sen di ni mbe dum ba ga am ba te la kaga ase ala kalo ge kaga wani aga date ninda ga mahamma ga yi fuwo gin harara am sitoba berenda mo son windi zora son kufa fa windo gandara son kufa fa kula ni ni bo fo yan way ni mi dial bo tara ro inge wal bo yan no windi ko yan no biti ige wande nak sandi jamaa an dunya kul gamara yi ke no ten won go ga ma kaina kar yi mi mor bu fa wore mi morgu mi morgu ga fa da ni ngesina la fati dingo non ko windo kaza da kaza da tension wo zumu wo ha su ba da ni dinga ta ko gotter mo ko to annabi wani ganci harram mo kin den ju funi daga mara magayi ni daga mara ko kusbe ba yau ka ar mustan ba si sa bo amma yo wajin aran ke salda da sa da yo wotira ai kallo ar mate am kai fuora am sito tare zama hay ko ga ba gongo da bai to amma burgo ba isi faham bode ngay yi ga di dinga yi ga e eh, boron dingay wandi fo kya bunya kurma ilanin da filana goge ga yenge kalimi charka min windo wara kurun wargi bo ilana il ko se hin suru kaliga di il ai sin suru abun da kaza da kaza idi wani amanta an fa gama ra ngena de di hoy wa ke na ki ga to kore ni ga na kasa da kala izai mun bo nyam wo ba la in makai mo ra. ya no lu wo bore na mo wa kai yan si faham iga don dinge kurje in kunye na kasandi igi kai na hal izai gine wani mo ni a tayin ba to abu husn al ishrara wai bore da al bore in boro in hin suru, in charberant annasara yi wani ne ya sai kin gane il faut se respecter avant d'être respecté ada mai sai nin ke din mo berandi hinga ba mo min berandi min bom batu min de na batu min bom di min bom bada halilaro kangana bore mo min bada halilaro min de bom batu wa ne ani ga wani ya abu al hakikan kunyan da wanda iga charha imakulanda ويقول أي موضوع علي يقول يا صلى الله عليه وسلم عليه ولكم عليهن aran alborai aran mogorin da war aran goyi borai aran kan imisifattu inda ina kalan dara injira wai goro ni ni ni yi katini min dora ni gon kunyo hausi yon chere to non kun kan ko amte ka hadisi no no ngono no fondo liŋ koy liŋ bogo koy baaran ko anno niŋ filana baba suba si wala suba ayno baani may no fondo ayno koy mbiye do koy daani koy ma koy daani niŋ koy ma kay ngoti sonku faji be wani do sonku fa cebe wani do amma ni gidi moy bo fonta sifa am ni de wani maga iginga hijasara bofo bara woni ko nyeza ila ko fono ko ni kato ne musu ko ni jaro amne wallahi yo ko ni se fege duka nyeza ga oh ai woni ska gine ije mon to ne ne ka nyeza ifo kitan ama ka nyeza wo jero ko ni jaro ije mono kan bani mon ko ni jaro bete muto bete to ni di je wani ma ga din ni ya san ni bon bo san zam bora wala non ko hanse amma ni mo ni wala sara wani ko ki bora wala hanse nimu ninu birko jukuro sambu ninu zunubu sambu zambin fatta ne kuri mani no izin zani fata ka ni ko ka nimka irko wani jeno Ni nini kurnyo dukura nini kurnyo dukuro no sai ko An gani mo dukuro no ani ngadi gi on hasawti ni bosi wani agingati wodi meegi musa ni to de ni fayanga agingene ni de fay ani gani di musa babu mo wajinsi way boray kunye di harna ku nisbat kala ko nye izin in kan ta isin do fondo imasi bor kol da windo wara kalbar kan kunyo yarlanda din kunye ne ni filana wo ay sibay di ay kwa mu mo ga am ga ay sibay di ay kwa am ske kwa ba wo borno zan bor ya yamo way borno kan wo ku kan chera afura ga gase dabdi bambata fono zon to resi bambata fono ani esibe midiana ni ndam sikagana ai torano ai kware zono ai yezono ai ngari sile binda kachaga a a gondo fon idi al hakumu de belu gum dani musiyat dam fu musiyat dam fu al hakumu al hakumu wadin al borai wal borai ka al hakumi yadin no agu borai hannara ni masi mana daarihan kuri yose haramu wa wase ama daarihan kuri yose agogo ne yamara da wai wani mutane dari kuri yose ikon ya sallallahu alaihi wasallam an yi ga zai da koyo mu ngufun nogo akan bara wai boro a sun yi ga koyo wa alhakonu a sai kan daji ga koyo alhakonu ya dinnu waiboro da kurnyo te a muradu ba da imini yobono abu alin da dingin muradu fera ga amsin da bonganci ni wa fi wara bara iko te a gungun kusobon kuso ga ba ga di kurnyo ne ka fira na iko ne muradu to duk kuso so ba ga di a mutin wani an kwai a ma muradu fera don kunyi alhaku a ga bebe mu iko yani sallallahu alaihi wasallam imini dai kurnye kurim di hinino go fatta ga amoga way waram ka ginga deena danga lo ka aga way waram ni ko no al hakum dan wonit to mate e kan man to wani o da ga ni kun ya ko ga be wannan kokari inga tin aljanna inga tin nuna musidon din kunyo ni kunyo din dinin yiji al hakko ga be ga bisin ba gunda kan ni hay Allah aka sheikh islam bin taymi alish wai boro da dai ini higi a wani kurye to kuryo alhaqu be benin da ba gunda alhaqu zama lokacin kani mana higi a wani alhakai ba ko wanne ko waran da yan banka safari ba ko no game kai da wani ana kana ni higi wani kurfin ba ko mu ka kuryo kuryo ko na wayin da mu kuryo ko na bankara ko kunyo bondo a safarago nan ta go kunyo bonnago koyini ni di yeji ga mo fondo am kunyo ko te kunyo den wasi saban sabanno kunyo na gono ho wa fongo fongogo jan kunyo tubu amma din kan to won ɗo bo kusa ha ga ganji am kunyo tubu ɗum ɗum way ka al hakoɓe ɓe ko mata ko kai hako kaynono do kunno na tamu wani ma ga kunyo ngi fundo ne sandi me ne wacce do wacce no go kunyo se abon wani ko wani zan na siri ko afura ga fanda fa ko jani kengo hana go to washi ku ma'il chawo go silante ifo se we ba alhaqo mata musu yani yani di ni kunyo di masidonda matkan ni gil baba berandi ni kunya berandi yadi matkan ni ba mu don da ni masi yarda ni kunni don da ni ya yaadi ne boren kulka kul ginga no ba baba gunda sai ma teni kurñosi beren kulka kul ginga tini kunni kurñosi ma asai a ana hakkuno to amma e ɓoyni zarmataray masala to nan kan ga boku kunni gonɗum ko kunni ga ta matka al boku kan boren ko wando ne kunni wondo banda ina tafi da addina no miri ya matiyari matkan wai bor hanno fogutun bor jina a agogin ga izo wayo ya mar bi zo ku bai ko da kun yo kwara ali izo se da dai wai go dan zara da ba arzaka ba go eh, arzaka kan go ba go sai maga a ga yin ga ko funi hije ga don no wani yin ga ko funi hije ga don ban tona cikin hije amma gwarai ne ni takano alwarai maga ina ta kawai gwarai boray maga ne izo si wasiye gina kai da tene sai fa kuni lahu amatan yakul laki abda ani imin bonte ni kun ya sai kon wo din kwai to kulin mu yi. bon gin bon tene sai banye aba aman ba boriyar da kuka aga bondu ma sai ga hanniga a ga amma amon gurusi asimo zingin sai amma in ka da tureya ni kun kunye kwara ni ka da fundi bere ni kun kunye kwara ni ka da ganda gaba ni kunye kwara sun ni tene wani ma ke kira ma tene sai ba wannan ina to kan daga ma bore ngene fidano wando banda kun kunyo banda manti mamaki ko no bore yan yan yau to ni kwani wa ahsin ila an-nas tasta'bilu qulubuhum ani mabor yan da kwa adamai zayanga dimborendi ko ni kunniga bina tamtare nigo du bina artenise banya kursiyol kan nigi kai kastenisi kaygel bonte is way kurñese kaygel bon ɗum ni kurñese hay kanema temate hay ka na mana maji hala ni niga hay fo muraɓe te ba a gaɓunda ka askotaje cetenisi kala ni ga wow ne silano wando banda wonɗo furaje wonɗo mantenga korte wi ti korte no bori yen ndiyen ndeyno sannu ña ababa dayno boni yen to ya to al alboraymo da wando ko boni yenda si aba aman ba aɗa tasiro kan ara ba hay kukan go a hinara wando su. to ya ir kokarin da ngono girgaki sinai ba bafunai kani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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيك وزاده الله علما وفهم إيوانا نفذا إيوانا كيوانا لكم لي إيوانا دراتلكم إيوانا قطوج نتبدا حقيقة فبسا مس وريحا لو كل يوم ولي لما إيوانا أبدا inshallah idan ka ta wani wasu a amma hija kan do yar kayo kokari idi wani hikuna a ce irin wai da ko wani aya warin kokari hiji zama hije wo irko da wani sunna gisa na irko annan muhammad